على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومسلمين أولا لا ربا تأشيرن أكو قوة شعبان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda kuma yi daidai da 4 ga watan februari miladiya ta annabi isa alaihissalatu wassalam shekara ta 2026 shi mun samu halartowar ɗaya daga cikin maluma 'yan uwa waɗanda suke gwagwarmaya suke da'awa cikin najeriya da kuma afirka da baki daya shine bakonmu da ya zo yau zai gabatar da muhadara shine abdullah usman gadon kaya muna fatan ubangiji allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da abin da ya zo mana da shi na guzuri kuma allah ubangiji subhanahu wata'ala yadda ya kashi lafiya muna fatan allah ya maida shi lafiya yan uwa waɗanda suke da wayoyi don allah ka su ɗauki hankalin mutane su sa cikin summit cikin vibration sannan kuma wanda suka san suna da wasu tambayoyi a rubuce don su ƙoƙari sai su rubuta su da wuri su kawo kafin malin yake kammala muhadar shi don haka ba tare mun tsawaita ba za mu barku da malam da wabilat sheikh sabbal إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مذل له أبدا ومن يذل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرة من قلبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أنا مسلمين masoya Allah masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masoya addinin musulunci na wannan gari ne a albarka babban birnin agadez da hausa muna cewa agadez a ƙasar nijar ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen afirka barkamu da yammaci da kasancewar a wannan masallaci mai dumbin tarihi na wannan babban gida shi ma mai tsohon tarihi gidan alaji ammani muna masa addu'a Allah ya ƙara masu lafiya da imani da wadata da haƙuri juriya da ya'ya da jikoki da tattabakunni da dukkan gaba ɗaya da muka zo saurara wannan karatu wannan masallaci ya yi suna a wannan gari mai albarka ta yadda duk wani bako na malami idan ya shigo wannan gari mai albarka ya kawo ziyara masallacin kuma amfanar da mutane bayan babban masauki da ake da shi na sauke mutane a wannan gari muna fatan Allah shi ba wa alhaji magadansa a cikin ya'yansa da kuma mutanen ya za su shiga da kulawa da wannan nema yau ta a kan hanya muke za mu wuce garin arlit muka tsaya muka sauke zango saboda cancanta wannan gari a zo masa zuwa na musamman to a zo wucewa kuma ya kamata a tsaya masa da aka gobe insha Allah yana haka muna a halittu don gabatar da wata ne akan aya guda ɗaya kawai ta alƙur'ani da girma a cikin ta zan yi ta yawo har na gama abin da na gama shi ne fadin Allah baraka ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa alkhalqu ne halitta ana nufin alkhalq Allah ya ce shi bai halicci mutane ba ko bai halicci halitta ba gaba ɗaya dan babu mai yin halitta in ba shi ba shi ya samar da ɗan adam daga babu ya zama akwai kuma shi ne zai mai da shi daga akwai ɗin ya zama babu to ya ce manufar da ya sa ya samar da dukkan halitta shi ne don a yi masa bauta shi ne a yi masa ibada daga kalmar da ne ayyun da ba'un da dani wacce take ta dullu ala ma'anayai tana nufi akan kalmomi guda biyu ko ma'anoni guda biyu a linun wa zulli tausasawa da kankantarwa da kuma shiddatun wa ghilzatun tsarantawa da kuma kausasawa imamun rari ɗaya daga cikin manya-manyan malamai na luga ya yi magana cewa asalin ita ibada abinda ake nufi da ita shine bawa ya bayyana at-tazallul shine izharu at-tazallul bayyana ƙanƙan da kai na fara bayani akan ibada duk inda aka ce ma ibada ibada ana nufin bawa ya bayyana shi ba kowa bane ya bayyana shi bai isa ba ya bayyana shi kaskantacce ne a gaban Allah mahalicinsa duk abin da za ka yi da sunan ibada to dole sai ya ɗauki wannan ma'ana kenan ba a yi wa Allah sallah ana girman kai ba a yi wa Allah ibada ana jin aikisa lokacin da aka zo yi wa Allah bauta duk matsayin da mutum yake da shi sai ya ajiye wannan matsayin a gefe na sani ko kuna fahimta da lokacin da ka zo yi wa Allah bauta duk darajarka duk kimarka duk ɗaukakanka duk isanka duk kambamanka duk sarautarka duk koma ne kake da shi in dai ka zo gaban Allah sai ka yi izharu ta zallon ka nuna kai ba kowa ba ne in har kana so ibada ka ta karbu to dole sai wannan ya bayyana duk ibadar da ba a yi wannan ba kuma to Allah ba ya karbanta abin da ake nufi da ibada akwai shahararren ta'arifi da ibnu taymiya Allah ya masa rahama yayi na ma'anar ibada Shi ne ismul jami'u li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali az-zahirati wal batinah gamamman suna ne ibada gamamman suna ne na duk abinda Allah yake so kaji abinda Allah yake so abinda Allah ya yarda da shi ma'ana dan uwana kai ibada dole sai Allah yana son wannan aikin sannan kuma dole sai Allah ya yarda da wannan aikin duk aikin da ka yi shi Allah baya so to ba ibada ba ko da kuma mutanen da suna so ko da 'yan ƙungiyarka suna so sannan dole ne wannan aiki ya zama Allah ya yarda da shi duk aikin da za ka yi Allah bai yarda da shi ba ina kuma gaya ma ina kuma maimaita ma ka riƙe ka fahimta ka gane duk abin da za ka yi idan Allah bai yarda da wannan aikin ba wallahi sunan sa aikin banza idan ka riƙe wannan ka huta kaga can na ce maka ba a yi wa Allah bauta da da isa da girman kai kana yi kana jin kai wani duk sarauta ne sarauta bai isa yana sallah yana nuna wa Allah shi sarki wani bai isa ba duk mai mulki mai mulki bai isa ya zo yana yi wa Allah ibada yana nuna cewa shi mai mulki bane a lokacin yana jin cewa shi wanda bai isa ba sai ya ajiye komai sannan kuma dole ibadar ta zama Allah yana son wannan aiki kenan aiki ya same ka duk abin da suka sa ka je ka yi a matsayin ibada ya kamata ka tambaya shin Allah yana son wannan aikin ka yi yaya ake gane Allah yana son aikin ko baya so malamai ke da ba yi sannan Allah ya yarda da aikin ya za ka ka gane Allah ya yarda da aikin a kasuwa ne a tasha a makaranta kenan dole mu tafi makaranta addini ba a yin sadaka da duk wanda yake so shiga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya ɗauki wannan ma'ana ta bauta kuma ya yi bautar Allah ya karɓa to wallahi ya gane wannan jama'a akwai hakuri. haƙuri akwai mutanen da wallahi wani sai shekarar saba'in yana mutu Allah ya yi tamanin ɗari in ta ƙarshe makarance akwai wanda sun ƙara rayuwarsu su a wajen su bauta su a makin banzar su saboda Allah ya ce wato mutum mina buwa biya duk wanda zai shiga gida ya nusa ƙofa duk wanda ya shigo gida ba ta kofa ba sunansa barawo haka ne ko ba ka ba sai ne ungo bara ake ko gidan da ya kama da wuta ya daga goma wanda ya tsallaka katanga a halatta masa kenan duk wanda zai yi wa Allah bauta ya zo ta kofar da Allah ya bashi dama ya bauta masa ku yi haƙuri da ni ku biyo da hankali a cikin shimfiɗa jama'a akwai bauta akwai ibada akwai ta'a akwai al'ibadatu a larabci akwai al'a'atu a larabci waɗannan kalmomi guda biyu wani na shiga cikin wani amma kuma su ba ɗaya ne ibada na gaya muku duk abin da Allah duk abin da Allah yake so kuma duk abin da Allah iya yarda da shi na magana ko aiki na fili ko na moye wannan shi ne ibada kawai ne ake so Allah yana son wannan abin kuma Allah ya yarda da shi sannan kuma an nuna gajiyawa lokacin da za a yi ana nuna ƙanƙan da kai kai da aka ce ka zo kai Allahu akbar ai ka sala ka nada hannu neman ya sunkuya ka sunkuya a ɗaga ka ɗaga a yi sujada ka yi sujada wannan wurin ba shi ne wurin da ya fi kowanne sharafa da ɗaukaka a cikin ɗan adam amma aka ce ka goza shi a ƙasa ko baka ji ba ka duba wancan babban bawan Allah babban mutumin nan yalla ga ran kai da yau ga ran kai da ya kuya shi ba ake sunkuyawa ya dago shi ba ake dagawa in zai wuce a rufe hanya shi kadai in ya zo a kori kowa sai ya zauna yau gashi a gaban wani Allah kuma baya sa. ya yi rukuni ya daga ya yi sujada ya yi jin roƙonsa ya dago ya zauna kuma aka ce zai yana so ya rika kadawa haka ibada ne dole kai assalamu alaikum assalamu alaikum kuma aka sa sharuɗa idan ka tsallaka wannan sharuɗan kuma Allah ne zai karawa ba kamar misali tana cikin yin sallah sai kai tusa ɓoye da ya tsari dole ka fita da banɗaki a masallaci ba banɗaki ka je sai ka sake sabuwar Allah saboda shi Allah ba a zuwa wajen sa ba barki wannan ba wanda za a yi ba Allah ba ba wani sarki ba wani mai mulki ba wani isasshe ko an yi masa sai dai a yi mai ado ne irin fir'auna da ya gina fadarsa fir'auna kun san fir'auna ne fir'auna da ya ce ana kuma a'la ya ce shi Allah ne da ya zo ya gina fadarsa wurin mulkinsa kofar da za ka shigo baka isa ka zo wurin fir'auna a tsaye haka ba iya zaune kowa da rukuni da sujada ke kowa. kawai hanyar shigo wanda sai aka yi gini ya sauka ya yi ƙasa da haka duk wanda zai shigo a yaya a haka ne shigo a duke kana zuwa wajensa kuma za ka iya suwa ka zauna in za ka gina ma a haka wai don mulki don sarauta amma fa shi ma daga ƙarshen rayuwarsa da ya ga wuta ya ga bala'i ya sha ruwa ya ci taɓo ya ci ƙasa sai da koma ya ce lalle ya yarda akwai Allah ƙwarai kuwa da Allah ya ci wanda ya nutsar da shi a cikin ruwa a daraka wulgarau قال آمنت أنه لا إله إلا da آمنت به بنو إسرائيل وأنا من Ya yace kai na fai imani babu abun bautawa da cancanta da zaciya sai Allah nan da banu Isra'ila yana da musa da musa da haruna da sauran mutanensu suka yi imani da shi ya ce ni ma yau na cikin musulmi in ji wa in ji fir'auna yana da ina ce masu bi sauya Allah ce al'ana ya fir'auna sai ya rasu wa kada ta qablu wa kunta min al-mufsidin kai ta saban Allah a baya kai ta barna sai yanzu bayan ka sha wahala Allah bai zai karbi ka almuhim idan fir'auna da yake ji da isasshen mulki da isa da kambama daga ƙarshe ya nuna gajiya wasu ya yadda Allah Allah ne kai ne kake jira me kake saurara ka zo ka bauta Allah kada ka hada shi da kowa to kun ga ibada kenan shi sa ibada la tajuzu li ghayrillah la yajuzu an yu'bada ghairu Allah bai halatta a bauta wani ba Allah ba kuma wala ta kunu ibadatu illa bi ma'rifati al-ma'bud ga wani ƙarin hadisi ibada ba a yin ibada ta karbu sai in ka san wa kake wa sai ko kuna ba. kana so Allah ya karbi sallarka ya karba azuminka to ka san wa kake yi wa ba a zuwa ba a zuwa ana bautan wanda ba a san shi ba ya rifuni kabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kayfa ni ku sanni ma'ana yana daga cewa mai muhimmanci a fara sanin Allah kafin a bauta masa sanin Allah nan ilimin sanin Allah shine ilimin tauhidi a makarantar islamiyyar ku a masallatan ku a wuraren darussan ku da wa'azin ku ku yi wa mutane bayanin kare ta Allah su san shi saboda shi Allah fa duk wanda ya bauta masa bai san shi ba to bai zai karɓo bautan ba dole sai ka san shi kafin ka bauta ba to idan baka san shi ba yaya za ka san girmansa har ka yi masa bautan da yake so ka masa kaga dole sai ka je makaranta ka ta jin wa'azi da inda ka ji ana wa'azi tsaya ka saurara wata gida ka tsaro da kalma ne ban ibada nan, to ita da'a da'a ana nufin biyayya tabbas ibada da'a tana cikin ta dan idan kai ibada ka wa Allah da'a to amma bambancin ibada da da'a ita ibada Allah kadai ake yi wa ita da'a kuma ana iya yi wa kowa ma kan mutumin banza ana yi masa da'a warai kuwa mai gidanka shugabanka watakila kafiri ne watakila fajiri ne watakila fasiki ne amma kuma yana baka umarni kai masa da'a a wajen aiki ko a kasuwa da aka ita da'a shine alfi'lul waqi'u ala hasbi hasab iradati murid wani aiki ne zaka yi shi a bisa gwargwadon nufi wato wanda za ka yi wa ɗa'a yana iya cewa ga abin da yake so kai mai da ɗa'a je ka gona zo na ka tafi kasuwa je kai kaza ina fata ana fahimta kamar yadda Allah yake faɗa kai masa ɗa'a kai masa kaza to ita ɗa'a ana iya yi wa dabba ma ɗa'a yanzu dabba ka za ta iya sa ka wani abu ka je ka mata ana iya kafuri ma da'a dan ana ta kewa ne, to amma ibada ba a yi kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala kai ana iya wa shedan ma da'a ba ana masa ba duk wanda ka gan shi a wuta ya yi wa shedan da'a ne. dole ma takan sa ka ga wani azzalimi macuci ya kafa doka ya ce in fa ba yi ba za a ga tashi hankali dole ka yi masa da'a kana zaginsa kana masa da'a ya kafa doka ba ka san dokar amma kuma dole kana yi kana Allah ya isa to ita bautar Allah ba ta ɗauka wannan ma'ana lokacin da kake bauta kana yi kana so bari buga muku misali kana azumi kana jin yunwa kana yi wa Allah da'a kuma kana son azumin a a cikin yunwa ga ruwa kana son ruwan sanyi kana jin kishirwa kishin wannan tana damunka amma kuma kana son Allah kuma kana jin shan ruwa kuma kana tunanin Allah zai baka rana amma yanzu malam azumi da dan adam ake yi wa ai da tuntunin mun shiga daki mun sha ruwa dan adam bai san amma me yasa ba a shan ruwa saboda Allah yake wa kaga ashe za ka iya yin ibada kana yin abin ba ka son abin ba ka jin daɗin abu amma kana ka nuna wa zuciyarka dole ka so abin saboda Allah ne ya ce ai wannan abu shi yasa aka ce dole ita ibada a lokacin da kake yin ta ji kana son wannan abun. shi ne Allah zai karba ibada tana da kofofi da yawa ana yi wa Allah bauta da tauhidi da kadaita shi da yin ikhlasi menene tauhidi ka yarda shi Allah shi kadai ne jama'a Allah ba ya yi wani wallahu a'lam Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani in ba shi ba ba wani sarki in ba shi ba shi kadai nake wa bauta irin wannan bautar da ake shi ne mai kashewa mai rayawa yumitu wa yuhyi ne mai ciyarwa mai shayarwa yut'imu wa yusbi wal ihya yana cikin aikin Allah imaratul kauni raya duniya aikin Allah ne samarwa aikin Allah ne agadawa da taimakawa da ciyarwa da hukun saukewa ƙasa duka aikin Allah ne ko wani ya ce ma yana yi sai Allah ya yarda ya yi tabaraka wata ala to ka kaɗe tashi da bautan wannan ibada jin a ranka ba wani Allah sai ubangijin nan khaliqus samawa" ce ardi shi ma bauta ne sannan ana yi wa Allah bauta da imani da shi da sharurin imani kun san su ana yi wa Allah bauta da yin sallah in kaga mutum yana sallah ta yana bauta Allah ne amma fa na ga sai sallar ta cika waɗancan sharuɗan da na ambata a baya ana yi wa Allah bauta da bada zakka mutum yana ɗaukar sadaka ya miƙa a masallaci ko a bakin titi kuma ya yi bauta ana yi wa Allah bauta da arziki gashi yana tunkara babban bako dukkan mu nan da 'yan satuttuka za mu daina cin abinci da rana sai mun yi wata guda sunan wannan abun ibada bautar Allah ne tabaraka wa ta'ala wanda shi azumi kun san me shi ne asirru bainal abdi wa rabbihi sirri ne tsakanin Allah da bawansa ai ko lalle sirri ne ka je ka dauki azumi ba kowa ka shiga daki ba mai ganin ka ga ruwan tsaki amma ba za ka sha ba ga abinci amma ba za ka ci ba yaro karami ba sai a je a rufe daki da abinci da shi sai gaba zai ci ba An ce me yasa muka ce sai ci azumi nake me yasa bai ci abinci ba saboda yana da Allah saboda wani sirri ne tsakanin bawa da Allah ta baraka ta ya sa maza Allah ya ce a hadisul qudsi Allah ya ce a sawmu li wa ana ajzi bihi azumi na wani ni nake yin sakayya da ana yi wa Allah bauta ibada da zuwa aikin hajji ya jama'a ina mai tara kuɗi yana haɗawa yana gina gidaje yana hawa motoci yana auren matan da ya ga dama akwai aiki a kanka akwai zuwa aikin hajji imaninka da saura addininka da saura matuƙar Allah ya hore maka da wadata da rufin asiri da lafiya da komai kai ka je aikin hajji amma kai ne a faransa kai ne a ingila kai ne a america kai duk inda za a je neman kuɗi da neman yawon bude ido kana zuwa amma baka taba zuwa ɗakin Allah kai wa Allah wanda ka sauke farali ba wallahi ana jin ka bashi haka ana yi wa Allah bauta da ne zuwa aikin haji ku tambayi ba su aikin haji za su ga muku wahalar da ke cikin malam akwai wahala aikin haji amma akwai dadin lalata masauki kawai za a je a ajiye alhaji tsakaninsa da ɗakin kawa da isi je da kafa in ya je da kafa ko cikina zai ji jiki ya sa wani alhaji in ya tafi tun da asuba ba zai dawo sai an yi isha'i wani in ya tafi tun da azahar ba zai dawo sai zai yi wani isa in ka sa kudin ka za ka zuwa ka dawo kudin mota ya cinye guzurinka ka zauna a gidanka kana sallah zai yi ba alhazai suna can ka'aba suna tawafi Sai kuma kana gida ba za ka iya ba shi sa ake bukatar kuzuri a tara kuɗi kafin a tafi sannan kuma shi kansa kashe kuɗi a aikin hajji ai imani ne ai in ka buga kuɗin da kake kashewa in ka zo nan sai ba sai ba ce ne tarin yawa to amma ya za ka yi ta kashe da saboda Allah abincin da za ka ci in ka kwatanta tsadarsa da wanda kake ci a nan ba mamakin ka ci abinci kwaya daya ya ci yadda kai sau shida a nan ko sau biyar a nan amma haka za ka cire ka bayar saboda kana neman yadda nan shi kansa zagayen dawafin wani kafa su tana ciwo ga nisa ka ta fama ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo alal akalli in kayi da sauri kayi da cin kafin ka gama dawafin duk zagaye ɗaya minti goma guda bakwai ake ku duk zagaye ne wannan kayi sauri kenan akwai nawafin da zagaye bakwai ɗin nan sai ka ci awa guda Kudin fa kana ta kewaye wuri ɗaya wuri ɗaya wuri ɗaya amma fa kana wahala kana guni amma kana ta kiran Allah kuma kana jin daɗi idan an zo tafiya a rafa tafiya ce malam ba ta masa ba mota kanta sai injin ta yi lafi daji ne ake tafiya iya ganin ka haka za a je a zauna ba ginin gida sai rumfuna a ta kiran Allah tun daga azahar mazala da ya zo filin arfa tun daga azahar ya tashi ya miƙe hannunsa ya kalli aljibla haka yana ta addu'a da ya soke hannunsa ba sai da rana ta bani haka wannan aiki ne na gaske ga rana ga wahala ga idan an tashi taro ne na duk duniya cinkoso ga layin banɗaki kowaye in ya je makka in ya je arfa ko ya je muzdalifa sai ya yi layin banɗaki ya dai shugaban ƙasa ne ko gwamna ne su ma zuwa suke su kama guri mai tsada da kudin talakawa amma da za su shiga inda talakawa suke zuwa wallahi ya yi yanzu duk wa'azin nan da kuke gani yanzu ba na kuna mana Allahu akbar da za mu haɗu da kai a filin arafa ko a muzdalifa za ka gano ni a layin banɗaki ni ba nake ma wa'azi amma ka da wala an zo kenan alhamdulillah kana gaba amma ba za ka ba ni dama mutu saboda maka ce layi za ka ga manya-manyan malamai suna layin banɗaki wata ran wani da cizo ya ce kai abin ya matso shi ya ce gafara wani yana gafara gaf jama'a gafara gaf ya ce rabu da su gare ya zo bakin kofar da ake jira ya ɗage ihramin sai ya watsa musu abubuwa ya ce ku ba da ruwa ne tsarki kawai aka kama fada ya ce ba a fada a maka ba a rage ya kuri kawai ku ɗauka aka ce ko ya ce kowa ne ke da lafiyar da zai iya rikewa ya ce za mu zai iya rikewa Data ba ma laifi bane idan mutum ya zo da fitsari yana bin wannan layin ya ga ba zai iya ba yana da ciwon suga yana da ciwon kaza ba zai iya rike fitsari ba sai ka yana da ma kudan ba da wuri haka mutum zai tsuguna a cikin mutane a waje ya tsula fitsarin in ba aikin hajji ba sai yaya wataƙila a gidansa matarsa ma ba ta shiga banɗakinsa wataƙila sai an buɗe mai banɗaki malam duk wani abu da ka sani na girma da nuna isa in ka je makka wallahi kayi ba to da wasu ma da zaka yi ba kai ne zaka yi an maka gata kai ba ne a sa wasu suna gadin ka mutum ɗaya biyu ana buɗa maka hanya amma dole sai a ce a wasa a wasa a wasa haka za a yi kuma dole ka shiga cikin mutane Wani ibada ce amma tana da wahala a tafiyar kafa ga wurin jifa shaidan nan da ake jifansa ana azabtuwa to amma kun ga wannan duka ibada ce amma tana cikin wahala amma abu ke lokacin da kake yin da kana jin daɗi to shine sharadin ibada idan kana yin ta a lokacin ka rinka jin daɗi a ranka amma mutum yanzu yana azumi yana jin yunwa yana Allah ya isa a ah, ah, ina yi ba ana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala ibada da wasu abubuwan masu daɗi ne da biyan bukata kuma amma ibada ne kamar aure kamar ci kamar sha duka wanda Allah ya ce a hukum shahawatahu wanda daga cikin sahabbai kenan yana ma annabi ya fada walau fi ajr yana tambaya ala na ara'aytum law wada'aha fi harami yanzu ɗayan mu zai zo ya biya bukatarsa ayati ahaduna shahawatan ɗayan mu ya zo ya biya sa ta sha'awa kuma ya samu ladan annabi ya ci kwarai kuwa wannan sha'awar baka gaba da a cikin haram ka je ka aikata ta Allah zai baka dalili ya ce eh yace fa kadalika haka abu yake idan mutum yayi aure ya kashe kuɗi yayi aure ya kama gida yayi aure ka ajiye baiwar Allah malam ba dangi iya ba da baba ka bata da safi ibada ka bata da rana ibada ka bata da daddare ibada kudin kizanta kai ne ibada kudin sabulunta kai ne ibada kudin motarta kai ne ibada rigarta kai ne ɗan kwalinta kai ne takalminta kai ne komai fanata ta ɗauko ɗan adam ka ajiye shi kai ta zuwa mai kuɗi tana ta masa wahala kuma lokacin da ka ce ka kawo mata ka ce ka ji daɗi saboda ibada ne Allah ne ya kai ita ma kuma ta zo gidan ba za ta je yawo ba ta zauna ba kai take bi ba Allah ne ya ce ki zauna a gida wa qarna fi kunna, wala tabarrujna tabarruj al-jahiliyyah juna mata ku zauna a gidajen ku tabbata ku zauna a gidan ku rayuwar ku addinin ku shine zaman gida yan zata ƙwarai kuwa namiji yana can yana make make a gigice yana neman me za a ci me za a sha ku kina kwance a kawo kawai ki sarrafa a ci a sha kuma in ba in bai isa ba ki ci a tsaro a baki sabulu a baki omo a baki daga musulunci kenan amma ta zo ta kula da yara ta dafa abinci ta share gida ta tsabtace ita aikin ta kenan kai ma kuma aikin ta kenan wala kunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf wal rijali alayhinna daraja ka duba rayuwar kai hidima ita a hidima amma duk a karshe dai za a haɗu akan samun lada saboda ibada jama'a babu wani annabi cikin annabawan Allah face sai da ya umarci mutanen sa su ibada ibada din nan umarni ne na annabawan Allah duk duka gaba ɗaya duk wani annabi daga cikin annabawan Allah babu annabin da bai ce mutanensa su ibada su ibada ba Allah ce wa ba arsalna min qabli min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun babu wani annabi ba wani manzo da muka aiko kafin kai ya Muhammadu babu shi face sai ya ce sai mun yi masa wahayi ya gaya wa mutanensa ba abin bautawa da cancanta da dacewa in ba ni ba ku bauta ne ibada tana da rukunai me rukuni abinda baya yiwa sai da ita yanzu masallacin nan yana da rukunai me rukunan sa ba ga filoli ba duk wannan fila fila da zane a motsa abu shi ya rike masallacin in babu shi rubta ba zai wannan ginin shi ya dauki masallacin ne da ita ma ibada tana da rukunai ibn al-qayyim Allah ya masa rahama yace al-ibadatu tajma'u aslayn ibada tana hada asali guda biyu ghayatul hub wa ghayatul adh-dhull wal khudu' kaji ko wa matuka wajen so na ga yawa lalle ka ji kana san Allah lokacin da kake mai ibada kuma lalle ka ji kana san ibada saboda Allah yana son ka yanzu ko matarka ne mana? matarka mata in tana son abu sai ka kana so masoyinka in yana son abu sai ka ji kai man kana so wannan abokin zaman ka aminin ka sai ka ji kana son aminin ka to Allah da zai kai ka aljanna ka ji baka son sa duk wanda baya son Allah ba dan wuta ne sai ka ji kana son Allah sannan a samu azzul wal khuduwa kankan da kai da nuna bai isa ba na yi muku bayani um duk wanda kace kana son sa ibnu qayyim ce wa man ahbabtahu wa lam takun khabi'an lahu lam takun 'abidan lahu duk wanda ka so shi kuma baka kankan da kai zuwa gare shi ba to baka yi mai bauta ba ma'ana in har kace kana son Allah eh kana son Allah amma baka kankan da kanka zuwa ga Allah to baka yi mai bauta ba wa man khaza'ta lahu bila mahabbatin lam takun 'abidan lahu duk wanda ka kankan da kanka gare shi kuma ba ka son to ba bauta kai masa ba Allah don ka ce kana kankan da kanka ga Allah amma a lokacin da kake ibadan kana jin haushin Allah ba ka san Allah to ba bauta kai ba Allah sa kuna gani ne asalin abin da ake so wato a yi wa Allah ne mutum ya gane cewa gaba ɗaya zuwan ka duniyar ma saboda wannan ibadan Allah ya haɗice ka da ba don yin bautan nan da ibada ba da Allah bai halicci dan adam ba gaba daya da ba don abauta masa ba da Allah bai halicci aljanu ba gaba daya jama'a kar ku manta mu din ba mu kadai bane yanzu haka a karatun nan da muke ba mu kadai muke zaune a nan ba akwai yan mu aljanu su kuma Allah ya ba su dama suna iya shiga kowane lungu da sako da mace ko da sun fi ka girma akwai musulmi a ciki akwai kafirai masu kai akwai mushrikai وأن منا المسلمون ومنا القاسطون ومن أسلم فأولئك تهر ورشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حضرا سلما تكشي الشمس أو في المسلمين أفضل ما المسلمين إذا فتحنا أفضل أن جهنم أفضل الجنة نزلنا كنت الله أهل الشيء كما عندك قد الهدم الشم أفضل منها نمبنزا وكين كيركي جسوما أزنو أفضل منها نمبنزا وكين كيركي دو الزمن لك بيا كام وني yana su azaba ta mutum banza da a cikin aljanna amma aljanu na kirki suna ibada suna ba aljanin kirki in ka zo za ka wuce da motonka da gudu ba kan shi ba kai kansa sai maza ya tashi ya baka wuri sai shi baya gani na na masa uzuri amma na banza zai iya zai miƙe kafarsa a bakin hanya ka fito a zuba ka taka shi kai kuma ya riƙe ma kafa har abada kai ta faman asibiti a yi ta maganin ciwon kafa da shi warkewa aljani ne ya kama ba ya ta saka abubuwa mana akwai na kirki akwai na banza a cikin su to da mu da aljanu gaba ɗaya Allah ya ce mai wa Allah ne wauta maza Allah ya je yana yi wa aljanu a wa'azi hadisi sanyi ya tafi da wanda da cikin sahabbai ya je wani guri sai ya shata masa haka yi kewaye ce kai karka yadda ka tsalla gonar ka tsaya a can ya tsaya ya ce ina kallon annabi ita wa ita wa ba kowa ya ta wa'azi ya ta karatu ya ta jan kunne ya ta mana ashe malam aljanu ne Allah ya tara masa iya garinka ya ta musu wa'azi su ma suna jin wa'azi wa sarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin ka tuna yayin da muka ainihin juyo maka da jama'a ta aljanu annabi Allah ya biyo mai aljanu ya tara masa kamar yadda nan ku mutane ne kuka zauna kuna jin wa'azi to Allah yana tara wa annabi mutane ai aljanu kamar yadda yake tara masa mutane sai musu wa'azi fara mu sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna jin Qur'ani annabi yana karatun Qur'ani duk aljanu ya shiru amma abin mamaki kana musulmi in an kunna Qur'ani sai ka je ka je ka je ka je ka je je ka to aljani ma yana jin qur'ani yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu yayin da suka zo gurin da annabi yake karatun alqur'ani a junan su ke cewa ku shiru ku shiru ku ashe sunna qur'ani idan ana karantawa ai shiru ai shiru ai shiru bayan ya gaba karanta musu alkur'ani suka ce to mun gode mu ma mun tafi wa'azi aljanu daga jin qur'ani ma suka koma kauyukan su da rukan su suka kama yin wa'azi kai kuma ka zo ka ji wa'azi ka ji karatu ma ka ba ka iya gyara gidanka ba ka iya isar da sako na sunna na wa'azi na da'awa yaya za ka rinka zuwa ka ji wa'azi ba ka isar da sako ya za ka yi haka ba daidai wani abin da ka yi kuskure ne da haka ashe yana da kyau ka yi ƙoƙari ka zama me yada alheri kamar yadda aljani yana yada alheri kamar haka yada alheri ba to wannan kenan bayan wannan yan kwana a ma'anar ibada shine tarbiyatul ruh wa ha yi wa rai tarbiya da ciyar da rai abinci wani zai sha ah, damar ran adar yana da abinci ba kai kuwa menene abincin rai Ka ga rai ba a ganin rai rai ba a iya taɓa rai yanzu kana da rai a jikinka amma ba wani mai binciken da ya gano a yanarar da ɗan adam yake yanzu wannan ba adaran wai ga shi da rai a jikinsa ya kake rai an ce ba adari eh to wai ka ji ya ce ba hankali zai adarawa ne a gaba ya? to na ba hankali amma hankali ai ba su kanka ne ba kai ba ka ce ka gode Allah ma da na buga misalin Qur'ani da kai ba yana da rai a jikinsa amma ina rafi. kun san me wanda yake nunawa kai gajiyayye ne kai dan adam wallahi baka isa ba akwai abin da akwai shi kuma kai ka yadda akwai shi kuma ba ka ganinsa ba ka iya taba shi shi ne rai kana da hankali ka faɗa kana da hankali yana yana babu baburan ba duran ba ba ba hankalin ba akwai shi amma ba sai da yake wai ka san me yasa Allah ya wannan dan ya nuna maka shi ma Allah akwai shi ba a taba ganin sa ba ba a taba shi ba ba a jin motsin sa kuma amma akwai shi kuma dole a bauta masa da kafiri wanda yake karyata Allah da yana da hankali da ba dan mahaukaci ne shi ba yaya ka yadda kana da rai kuma ka yadda kana da hankali yau da za a zo a ce ba ka da hankali za ka ce ni za ka ce ma da hankali ni ba ku ne ke nan? ka yi akwai amma wai a ce maka Allah wai akwai Allah wai ka ce wai maka yadda akwai Allah ba hankali da kamar musulmi mun yadda akwai Allah kenan kana iya yi wa Allah tabaraka wa ta'ala bauta duk da baka gan shi ba baka ainihin wato taba shi ba baka sansani shi ba baka hango shi ba amma kuma akwai shi su mutanen masu falsafa kafirai philosophers mai kuke cewa falsafa da faransanci philosophy kafirai a cikinsu abin da suke cewa shi ne duk abin da ba a san shi ta hanya uku ba wato babu shi ku riƙe filosofi suka ce dole in abu akwai shi da ko dai a gan shi da ido kaji ɗaya ko a taɓa shi da hannu kaji biyu ko a sansane shi da hanci ya ciwo kancinsa kaji uku ko harshe ya ɗanɗana shi kaji hudu wane ne na ƙarshe ka jiyo ɗoriyarsa da kunne suka ce duk abin da baya gargashi wannan five sense organs suka ce to unknown ne ba shi ka daga daga nan idan kai ba mai hankali ne wanda ce ah, to ai gaskiya ne abin da baka san shi ba baka taba shi ba baka ɗanɗana ba baka sansana ba baka jiyo shi ba kuma a ce akwai sai ka ce babu to sai a ce da kai ranka ka gan shi ba gan shi ba akwai wanda zai iya gaya maka rai kala fari ne ko baki rai ta ce yake ko zaki ne shi kauri yake ko siri waɗannan wasu abubuwa ne da babu su kuma kayan da akwai su to a gangan jikinka ma kayan da akwai abin da kai baka gan shi ba kayan da shi ya ba za ka yadda da Allah ba kanka akwai gashi ko akwai wanda aka fasa kansa da aka buɗe sai aka ga tarin gashin nan da yake tsowa akwai to amma kuma mai hankali zai ce ba gashi yanzu ga gemu na nan tun da na girma na fara gemu nan tsurowa yake ce amma yau da zan yanka nan gurin babu wata duniyar gashi ta gemu a kwanciya ana tsoka ne gurin a wurin ya rabbi wa ka Allah ku musulmi ne masu imani ga farki tun ina jariri farkin nan na yana ta uwa in yi girma a yanke tun ana yanke min an nazo na yankewa har na zo ma yanzu sai dai ba wa mata na su yanke wai kai kai da kada sai yanzu da kanka kake yanke farkin a oke na tunuwa shi ba duk marasa aure ne suke ta dariya ai ba san halin da ake ciki ba ai duk mai aure ba ka damu da farcen ka ya zo ta da dake bismillah a yanki a gyara maka abin tambaya mana ka taba zuwa ka sare a nan da gatari ko da reza ka gano farce a farce daga ina yake zuwa Allah ne yake kawo shi jama'a ubangiji ba ana tabbatar da samuwarsa ko ba da aya ko ba da hadisi kawai ka yadda akwai shi akwai abubuwa da yawa da za a buga maka misali wallahi in kana da hankali sun nuna maka ce akwai Allah yanzu bishiya ba za ka je ka siyo ta karamar bishiya kofar gidanka za ka dasa ta karama in kai haka za ka yi sai ka zo ka yi bismillah ka sa ta a cikin ƙasa ka sa mata kashin shanu ka zuba mata zuwa sai ka tafka batta kana nan kana nan kana nan za a zo a yi wani lokaci bishiyar ta girma duk unguwanku ana taruwa a gindinta ana mai ana shan inuwa wani baturi mai girma da ita daga faransa aka zo aka ja ta wa ya daga ta kai ka daga ta amma za a zo lokacin da idan ana sare ta ana alaji maza ka da ya faɗo a kanka dan idan ya faɗo idan ne ka kashe ka ka taba zama da daddare kace bari ga lokacin da bishiyar nan take girma inda tana ƙaruwa. akwai wanda ya taba ga lokacin da bishiyar kofar gidan take girma to akwai kuma wanda zai karya ta ce bishiyar nan ba ta girma ka gane cewa kwakwalwarka da basirarka tana da iyakar abin da za ta iya ganewa da abin da ba za ta gane ba ka ga nan ba wannan ina zan nuna maka hoton sai yana yaro ba ka yi ha to yi haka kake ka faɗa ba ka yi ba ya karami ne tsohuwar da ta rike shi ta shayar da shi nono wallahi ba ta taɓa sani yaushe ke girma ba malam ta duba ikon Allah jariri ba uwa ita ta haifi jariri ce naƙudarsa yana rike a hannunta kullum amma wallahi wala har za a zo lokacin da an yaye shi an cire shi ya daina shan nono har ma ga da gudu babu rana ɗaya da matar da za ta ce a yau na ga kafarsa ta ƙara tsawo kai yau na ga kaza ta sai an taba gani amma ba da shi take kwana da shi take tashi ka yadda kai dan adam ne kana da gajeren tunani da Allah ya takaita maka gani duk ganin da za ka yi yanzu inda za a buɗe maka daji baka isa ka gano ya mai da darasi Ya ido bara-bara ba ciwon ido ba komai amma ganin ka Allah ya iyakance ma abin da yadda ka gani ji ji din nan ga kunnen ka fala-fala amma akwai abin da Allah ya iyakance shi kadai za ka yi yanzu a gidanka ana can ana zage ka baka san ana zage ka ba kuma kullun ka bude saboda iya sababin abin da zaka ji Allah ya iyakance jama'a waɗannan misalai ne ɗaiɗaiku da ke nuna mana samuwar Allah kuma lallai Allah ya cancanta wa masa komai na ibada da ya ce wuta masa Za ka ana manufar ibada shi da rai abinci sannan kuma tarbiyyar rai ana iya yi wa rai tarbiyya ana iya ciyar da rai abinci sannan kuma da ibada ne ake samun ta tahqiqul hurriya ta insan dan adam ya zama yana wato da yanci me yanci ka samu yancin da idan ka mutu Allah da zai kona ka ba Allah ya yi alkawari duk wanda ya mutu yana masa bauta ya yi alkudu lillah da yi da gairin lahi ba to shi kenan ba zai kona shi sannan kuma yanci a duniya yanci shi ne ba wanda za ka yi bauta an ba Allah ba wala duk shugabancin mutum da matsayinsa bai isa mu mai sallah ba ba a sujada wa kowa sai Allah la li Shamsi, wala qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku sujada wa rana bata isa ba duba girman rana kar ku yi wa wata sujjada ba ta yi ta ba duba girman wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujjada wa Allah da ya halicci rana da ya halicci wata in dai shi kadai kuke wa bauta to kage kenan akwai hurriya akwai yanci sai sa ake cewa wadanda suke wa ɗan adam sujjada ko su ce wa kabari sujjada sun yi shirka da Allah Don wannan abin da aka ce Allah ake wa sai ka zo kana yi wa ɗan adam to ne shirka da rai yanzu kamar tsalla sai wani yanzu yake a mai tsalla kayan shirka sujada sai ka zo kana yi wani sujada kayan shirka don Allah ya ce kada yi wa kowa sujada bauta sai ka zo kana yi wani bauta wani ya zo irin zikirin nan da ake subhanallahi subhanallahi walhamdulillahi walhamdulillahi kai sai aka bashi sunan wani babban malami sai aka ce a ah, in kana son albarka ai malam wani shi ma zikiri yake da sunansa kamar yanzu misalin sunansa tanko ko guba sai ka ji kana tanko tanko tanko tanko buba buba buba kana jin sharri kenan akwai hankali a nan me yasa ba za ka kira wani kana wannan ba saboda ibada ce ba a yi wa kowa ce Allah yanka da sallah da sauran ibadu Allah yake wa kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت da sallata da na da azumina da komai lillah da Allah ne bai da abokin tarayya bai wa kowa Ki za a yi za ka yanka kaza kana kuskura kana yanka kaza daga yankawa sai ka kira sunan musa ko ka kira sunan garba ka shirka ba a yanka ana kiran sunan wani ba Allah ba to ne wasu suke halaka wai an ba su wani tsafi ko wani sihiri za su zo su yanka ba sai a ba su sunan aljanni me hukun su kira Allah sai su cire sunan Allah sai su kira sunan aljanni ko mutum ya zo yana kira mai ko ya kira Allah sai a ba shi wani surkulle sunan aljanni boka kawai zai kirkiri sunan niki na aljanni marasa daɗin daɗin ji ya ba ka ta kira wai kana roƙo su baka ya zamka ya ilu ya sarma ya ilu kuma duk abin da ilu yake karewa ya garga ya ido ya kaza ya kaza yana yi yana kiran wani sunan wa kake kira ba Allah ba ka shirka ka kira wani wal ara'aytum ma tad'una min duni Allah aruni ma da khalaqu min al-ardi am lahum shirkun fi samawati ituni bi kitabin min qabli hada aw asaratin min ilmin in kuntum sadiqin ألا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون bayan nan an tashi a kiyama wa idza hushira nasu kanu a a'da'an wa kano bai kanu bi ibadatihim kafirin wallahi duk wanda ka bauta ba Allah wallahi sai kun yi fada da shi a kiyama zaka tsine masa ya tsine maka استمر الذين تبعوا من الذين اتبعوا من الذين تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب duk wanda ya bauta wani ba Allah ba wallahi asara sannan kuma ya koyi wana ita ibada idan za a yi ta to dole ya zama an yi irin wanda annabi ya ce a yi sallallahu alaihi sallam. saboda mai shi ya kawo ibada a yi akwai ta ibada don kuka ne ba ta hanyar annabi ba babu ita da haka dole a yi wa annabi biyayya a cikin duk abin da ake ga sunan ibada malamai Allah ya kara muku daraja malamai Allah ya kara muku girma shehunnai Allah ya kara muku karama Allah ya kara muku daukaka. babu wani malami ko wani shehi ko wani akarama kalla ko wani waliyan Allah da wanda yake waliyan gaskiya da wanda mutane suka naɗa shi duka gabaki daya ba wanda ya cancanta ya isa ya zo ya kawo mutane wata ibada ya ce wai gashi ku zo ku yi ba tare da annabi ne ce ba annabi shi kadai ake cire wa hula yi wa da'a akan wannan jani shi kadai abin da ya faɗa shi ke da idan kalas a zami basar da kowa bayan da kaula ba kaula ta zami to a nan ne mutane suke barewa malam yanzu duk wannan bayanin da na yi na sharhin nan da na ce muku sai a wayi gari wani ya zo yana yin wata ibada da annabi bai san da ita ba ka ga na gaya ma karatun ƙur'ani ibada ne salatin annabi ibada ne zikiri ibada ne duk wanda aka bashi wata ibadar da ba a ya kawo ta ba ko ba a tsarin da annabi ya yi ba to Allah zai karɓa ba ku ya kuri zaman lafiya mu yi wa Allah da mu yi wa annabi da kuma shi dan adam mutum dan uwanka yaya za ka sauka daga abin da shari'a ta zo maka ka ɗauki abin da wannan adam ya zo maka da shi shi ma dan uwanka nan dan adam ba mutum ne malamin nan bai ita mai tsaya ma a gaban Allah yau mai sulul mamu min akhihi Wa وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه kowa gudun juna yake to yaya wani zai kawo maka wani tsarin da Allah ba shi ya kawo maka ba ya zo ya raba maka salati shi kawai ya zauna ya buga lissafi ya ce ga yadda za a yi wannan salati daga ofishin wa daga ofishin sa annabi bai san da wannan salati kuma an yi magana eh mu wallahi tallahi mu abin da malamu su ya mana wallahi ko wuta suka ce mu shiga za mu shiga kai kai ne ka shiga ni ba zan shiga ba hauka dike ka ji mana hankali wai ko wuta suka ce shiga za shiga wuta ya ce ka shiga to Allah ma ba kana bin sa ne dan kaka shiga wuta ba karewa Allah ma kana bin sa ne dan kaka shiga wuta to wai sai wani ya zo ya ce ka shiga wuta to me amfani ba hankali a ciki ya ka duk wanda ya kawo muku wani abu wanda ba da asali babu shi a littafi alhali inda ku ya ilmin mata kuri jin gudana in dai baya cikin littafi babu shi karka zarba su tara masa lada a'a in kai zikiri kaza in kai salati kaza za ku shiga aljanna ka faɗa da ka faɗa da annabi kai kai yanzu kai kana da matsayin da a baka wani salati ko wani wuri wai kafada ka na dukan kama da ku shiga aljanna kana da hankali kuwa ina jin ana neman wawa lamba ɗaya aka dukan ka aifa a ai kwana kawai kai kika sa ta kuwa ai duk abu ibadi ai duk abu da zai yi billahi alazim ko farta da gora kai ka isa ya sahabi ma manzo Allah ce law anfaqa ahadukum misla uhudin dhahaban ma balaga mudda ahadi wala nasifa da ɗayan ku zai ciyar da dutsen Uhud saboda girman sa da zinari. ai ko mutanen agada sai kun fi na sanin tsadar zinari da kudin zinari din da ni daga Najeriya da roƙo Allah ya ba mu ni ba ina jin malam yadda na ji labarin ana da zinari a Nijar sun ce anya ba za mu hijira ba za mu Nijar shan bakwa Allah ko ba mu ne ai ni sai za wannan shekarar din da kan ku bulbul wala duk mun canja wallahi <laughs> annabi ya ce zinari ka je ka tambayi gram ɗaya na zinari kilo ɗaya na zinari da ga muke buga misali wajen miliyan ɗari biyu da wani to inda za ka ciyar a naira ba inda za ka ciyar da misalin dutsen ƙogon na zinari gaba daya sahabi ya ciyar da shi tafin hannunsa ko raba tabanu wala ba ka kila da ba Ta ya wani zai zai ce maka ya baka wani zikiri ko wani ya baka wani salari? ko ya ce wani za ta gini da annabawa saurayi wallahi ya yi kuma in kana neman makaryaci ɗan makaryaciya ka samu wanda kuka yi ko da ke barin da kan nan kan hada da uwar jasu tun da ba mu ci tsariyar ta ba wallahi jama'a ku zama wayayyu a addini ku zama wayayyu ana yi muku wa'azi ku waye kada ku jefa kanku cikin tukunya an ido ya bude yanzu gari ya waye taras duk wanda ya kawo maka wani abu da sunan addini ya maka bayani Allah ya ƙara wa rauni girma Allah ya ƙara wa shirbi tsawo daga nan har ya mai har mali ya ƙare wani girma duk Allah ya ƙara masa amma wallahi sai ka bani abin da annabi ya ce ka bani in baka bani ba na bar maka kayan ka hazi da tuna, wannan ita ce aqida kuma ina ga bai kamata ka ga laifi na ba in nace a sallama a mika wa annabi komai da komai duk wanda ya faɗa kuma a ce ba a yadda ba sai na annabi ina jin ba a laifi ba kuma ni laifi ya kai kuma ya isa to kar ku yi ibada ba irin ta kada a dora ku akan wani tsari komi zikiri ne salatin annabi karatun alqur'ani sadaka ne duk wani abu bauta ce duk wani abu da ka sani duk wanda ya kawo maka wani abu ka ka gane daga ina ne wai wata bauta wai haka da gani a wata waya wani malami ya zo ya samu ta ha wani kuma yana yana yana take mai wannan wani ma bauta wani kuma an bashi wani zikiri wai wani mala'iku ne na na zikirin mala'iku wai da fari wai an daina wannan wannan rashin hankalin an daina daɗe kun ce mutane amma ce ba a yi to wai yanzu fi sabilillahi da harshe na da numfashi na ka hana ni bala da harshe da sani zo na wala na wani akwai hankali a nan babu ku dora mutane akan hanya sambe fil tudurwa ko tudurwa kwana ne direct mana ɗauka mai ya ne wani tudurwa ma da ka miƙe taf karku yadda ku saba annabi a cikin ibadar da aka ce ku abu na ƙarshe da zan tsaya a kai wasu abubuwa ne zan jero mana kamar haka na farko dai ibada ita ce abin da Allah ya halicce ka da shi duk abin da ka yi a duniya in baka ibada wasu nan ka gabata lokaci ita ce algaya shi ne asali shi ne tushen abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya halicce ka da shi ibn al-qayyim yace al-ibadatu hiyar gayatu allaci kulisan al'insanu ita ne Allah ya halicce ta ya halicci ɗan adam don ita abautawa Allah a sama abautawa Allah a ƙasa abautawa Allah da daddare da rana a koyaushe aiwa Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya taimaka maka akan ita ibada bayan wannan musani yana cikin abubuwa masu muhimmanci sai Allah ya nau'anta mana ibadan kala-kala saboda yana so mu shiga aljanna yana cikin mahasin addinin islami kyawawan abubuwa na addinin musulunci da ɗan adam ke amfanuwa da ita shine tanawul ibada yanzu wani yana iya zuwa ya yi wa Allah bauta a dare sai raka a dari ba wahala a sa. haka ne wani kuma zai sha ba dari mai nisa ne dari uku a rana ne sai ɗari uku wani wani malam in yi zo karatun ƙur'ani sai ya yi wata guda bai sauki ƙur'ani ba amma akwai mutum ɗaya da a rana ɗaya yanzu kamar da azumin na ramadan akwai bayan allah da kullum sai su sauki ƙur'ani kullum tsari ne kawai in ka yanki dare din rikici da daddare in kana da karatun za ka iya zuba talatin a yi sallah da kai kwanta ka huta ka tafi kasuwa insha Allah kafin rana ta fadi za ka iya zuba talatin din nan wani zama ɗaya yake zuba ta wani kuma gaskiya sai ya yi wata uku ma ya sauki kaga kowa an ba shi ya ne karfinsa wani sadaka yake saboda yana da kuɗi wani ku akwai sallah akwai karatun ƙur'ani amma ba yi shekara uku bai ba da sadaka ba amma ma akwai ƙoƙarin sallah akwai ƙoƙarin karatun ƙur'ani to wata wataƙila shi kuma Allah ya hore masa shiga aljansan nasa Sani da yawan sallah da karatun ƙur'ani shi kuma dan uwanka wancan akwai yawan sadaka amma an ga gidan da Sallah farilla na fila ma shi ba ya iya tsayawa yi ana gama za ga ya fita ya tafi kasuwa neman kuɗi amma Allah ya taimake shi ya fi ƙarfin zuciyarsa yana iya cire abin aljiwarsa ya bayar ba mamaki ka ga ya samu aljanna ta dalilin wannan sadaka da yake ba wani kuma iyayen sa yake biyayya shi kuma bai yadda uban ya zauna cikin wahala ba duk abin da ya samu babansa shine na farko da uwarsa abin da yake so a duniya ya taimaki iyayensa shi kuma tanar Allah yake ba shi aljanna dan karamin abu da kare na wallahi sai ka shiga aljanna saboda shi ha ah, to malam wani ya shiga aljanna fa karuwa ta shiga aljanna saboda kare ka san kare ne nan banza ko kare to saboda kare da ta ba wa ruwa ta shiga aljanna kare za ka yi sakaci da wata ibada wani ka dangare yake ba ruwa sai samu aljanna wani in ya fito da safe kullum zai watsa gero ta tattabaru da kadangare su suna zuwa su ci dan Allah yake kowa ma bai san yana yi ba da nan zai shiga aljanna akwai wanda ya samu aljanna da addu'ar annabi saboda sharan masallaci kullum bakin mutum ne malam a rayuwar annabi a zamanin shi kadai ne baki a masallaci aikin sa kawai sharan masallaci a wata riwaya aka ce mace ce kana taltaqitu al-khirqa wal ijaz kawai masallaci in ta ga datti ta ga dan kyalle ta dan tsinke ta abin nan shi masallaci abin da ake so sunna duk inda kaga wani abu na ki a masallaci ka cire shi kamar yadda a falon kan ka ga abu na datti zaka dauki ko to karka yadda ka ga datti a masallaci baka dauke ba to shine ma'anar shara kawai wannan mutumin Allah ya dauki ransa ya mutu ta ranar manzo Allah ya duba ya ga ga mutum ya ce ina wani ka duba yadda ya samu matsayi a wajen annabi kun su bar sharar masallaci sabai suka ce a'a an ya gare da mutuwa ya ce yaushe ya mutu suka ce ranar ya mutu da daddare muka ga bakarin na dokinan muka ga bai kamata ma mu tashe ka a bacci ba sai muka je muka binne shi muka yi mai sallah ya ce me yasa ba ku gaya min ba ya mutu ba ku tashe ni ba ya ta fada ya ce a nuna mu kamarin mutum yadda aka kai shi har kamarinsa annabi ya mai addu'a ya Allah bai dace ba me ya aikinsa ba yawan sallah ba ne ba yawan karatu Qur'ani shi kuma aikinsa kula da masallaci kai yanzu a wajenka mai sharan masallaci kana ga mai karamin daraja ne kai a wajenka wallahi tintin zai riga ka shiga aljanna an baka yi da ba me ake so imani wani babban wai kudi a tajiri a wata unguwa a najeriya ne sai ce shi abin da ke so da allah kuma masallaci ta bar masa sharar masallaci a alaji ba a da zai ba idan ya zo yana sharar duk wanda ya zo wuciya a dan allah alaji kawo ya ce ka kaga ka kamata lokaci aljanna nake nema da wannan ka bar motocin nan a can ka bar kamfanonin nan a can ka bar kudaden da abin kuna a can ka bar kaza ka bari a nan ina neman Allah ne ba rahama yace shi kawai abin da ke so ya yi da shi mai kuɗi ne ya yi da attajiri ina zo ba da taimako a masallacin ba shine nan ba daya amma abin mamaki in kowa ya bar masallaci shi kuma zai zo ya share masallaci ya sassaka turaren wuta ya zauna a gefe bai isa ya zauna ma a bayan liman ba don bai da karatun da zai zauna a bayan liman yana can gefe shi kuma a nan yake nema kana shirme ba mamaki riga ka shiga aljanna wallahi akwai dattijan da na sani wala mutumin da na sani ni na san shi shi ka san me yake kullum juma'a a Kano ne tsakanin masallacin mu da gidansa da nisa saboda tsabar talauci ba yi da kudin da zai rinka hawa ban hawa ya zo masallaci amma fa ba wanda yake riga shi zuwa masallaci ka san me yake da shi ake share masallacin juma'a nan shi kuma sharan ma shi ta ban daki da wurin azna idan ya gyara wani alwala ya tattaro butocin masallaci gaba daya sai ya ciccika su da ruwa sai koma gefe yana karatun qur'ani duk wanda iya alwala ya gama ka san rashin tarbiyyar ka zo ka samu buta da ruwa a cike da ajiye amma ka gama inda kai alwala ne zaka tafi gabata rashin tarbiyya to shi kuma aikin sai ya dauko buta ya dawo da shi sai ya cika sai ya ajiye kullum sa kenan shekaru wasu mutane sun gane shi malam wata rana ranar juma'a da yake wannan aikin Allah ya dauki ransa gari ya waye ya shirya ya ci dumamansa na safe ya ɗauki sallah ya zai tafi kuri ya da ya mutu ya yi niyyar zai wannan aikin aka za ku ba mu labari aka ce wa jihar ka san falalan mutuwa ranar juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya mutu ranar juma'a umina min fitnatul kabari babu shi ba tambayar kabari gaba daya wai ko baka gane bane me mai ta maka duk wanda musulmin da Allah ya masa arziki ya mutu ran juma'a ku taya danginsa murna da ƴaƴansa murna da iyalinsa murna tambayar kabari kam sai dai ji ana yi wa makocinsa amma ban da shi shi sa ake so kai ta roƙon Allah ya baka mutuwa ran juma'a to malam wannan kadai in Allah ya baka arziki in aka ba Allah ke ma tambayar gabari kaga can gaba ka aika huta ba wanda zai zo goma sama goma lafiya lafiya kila salaman salam to Allah yana caccanja mutane ibada wani ya shiga aljanna ta hanyar sadaka wani ya shiga aljanna ta hanyar bada zakka wani ya shiga aljanna ta hanyar zuwa aikin hajji wani ya shiga aljanna ta hanyar sharan masallaci wani ya gina masallaci wani ya toni rijiya wani bishiya yake bada ruwa wani taimakon iyayensa yake wani aikin ƙarfi yake na aikin Allah wani kuma aikin agaji yake yi wani kuma in an zo neman taimako ne kullum sun ya zo da kuɗinsa neman taimako ya bayar a masallaci abin yake samu aiki. ladan da annabi bilal bai da wani aiki na ibada da ya shahara da shi irin kiran Allah wata rana kurin annabi ya mafarki da daddare aka nuna mai aljanna aka ɗauke shi aka shigar da shi gida aljanna ya ce kafin na shiga sai na jiwo karan takalman wani a ciki sai annabi ya tambayi mala'iku ya ce waye wannan a ciki ƙaran me aka ce ƙaran takalma ne ya ce nawa aka ce na ladaninka ne bilal ya ce bilal ne a ciki aka ce shi ne a ciki ya ce to bilal karka manta bilal nan baki ne dan uwanka bilal habashi mutumin nan habashi a ethiopia a shi ne nan amma ya samu matsayi a gidan aljanna washe gari maza Allah zai ce ya bilal wani abu ka san kana aikatawa ne na ibada har Allah ubangiji ya maka kaza ya ce ya rasulullah ina da wata ɗabi'a don lokacin da zan kira sallah sai na yaro da sana'ar same kiran sallah ni dai a karatu na malam ban taba jin albashin ladan bilal ba da annabi ya samu ban taba ji ban taba jin me albashin sa ba yana yi ne dan Allah yace sannan kuma idan nayi alwala ya annabi ba na barin alwalata ta bushe sai nayi mata raka'a biyu da raka'a biyu nake musa da alwalata yace haba ka san me ya faru yace ai jiya na da gidan aljanna na jiyo ƙarar takalmanka a gabana ya fashi da kuka bilal ya ce ni ɗin ce ƙwarai ko ya ce ina cikin tafiya ma na ga wani dogon bene sai na ga 'yan mata a ƙofar benin gida babba mai tsawo babban gida da 'yan mata na hulun annabi ya ce wannan gidan kuma na waye matan waye sai aka ce wannan kuma gidan halifan ka ne umar ɗan khattab kai mai zagin sahabi ya ya tsara masu zagin sahabi ba sun gama sun kani. umar sai annabi ce matan kuma nawa aka ce matan da ne na aljanna za a ce na so in shiga in gano gidan ka Umar washe gari yake biya Umar ce fadakar turai ghayrata sai na tuno kishin ka ya san umar kai ne kishi ne sai ba shiga ba ka shi umar malam kishi ne ya ci ne akan kishin mata ba irin ka bane mata ka kowa kamar tashar kowa da kowa ba kula musulmi yana kula da sai yana lullube ba. umar ya fashe da kuka ce ya rasulallah a alaika agar yanzu ya manzan Allah kai zan yi wa kishi da ka da ka dan min na gani duk muna ta farin ciki saboda na yi magana aljanna to daman karshe abin da ke son kai gudare shi duk wanda yake son aljanna ya dage da ibada abin da kuma da daidai Allah shi ba da wanda dai kuskure ko su ta shi Allah ya mana afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh